madariju eh hm? inda za a tashi ne watajjal akharuna to me matsala. laysa li ghayrihi ba to ai ba a haɗa musulunci da sauransu ba a kwatanta musulunci da sauran maganganu to ina bangat eh bin kita inda sabbi tifil ba min abihi aw bi mauti adi abawaihi fi adil qawlaini E shi ma haka, shi ma ƙarfinsa ba za a haɗa shi da waccan magana ba. Me ake magana ba tuba daga zunubi ɗaya ba? Eh? Ka gani, daga shi ne yake kafa hujja da musulunci ana iya yin haka. Mutum zai iya shiga musulunci da sauran laifukansa wani wuri. Yake to ai wannan sai ya kwatanta yadda musulunci yake haka, haka wannan saba shi ma. Shi ma hukunci da zai iya yiwa a yanke a wani wuri ba a yanke a wani wurin ba. kamar musulunci yake da wannan ba duka ka ɗauke su abin kwatantawa ne na'am bal tabayyati shi dai wancan maganan ne ita haka wa kadhalika wa dhalika saboda musulunci yake magana wata shawufu shar'a ilaihi da kallon shari'a gare shi ba irin kallon wancan ba hatta hasala da gairil qasdi har abin ya dauko ya tabbata ba tare da niyya ne ba ma ba ai ba Bari tuba daga zunubi banda wani ba niyya a ciki a na shari'a musulunci na musulunci ba daidai ike da sauran tuba daga laifuka kai mai laifi ne zaka tuba to dole ka kawo su duka amma musulunci ba daidai ike da wannan ba watajjal akharuna ko wasu sun yi hujja na cewar bi anna taubata tuba hiya ruju'u ila Allah tunda wajen ana maganan tuba in mutum ya tuba daga zunubi yayi ɗaya eh, zunubin yana nan ko kuma yi ba da wane da su ce to yanzu ga abin da aka dawo hakan nan wajen tuba bi anna taubata hiyar ruju'u ila Allah ta'ala mim mukhalafatihi ila ta'atillah wa ayyu ruju'in liman taba min ذنب wahidi ina komawa ga Allah ga wanda ya tuba daga laifi da hmm? an ce tuba ne? komawa ga Allah to shi kenan a cikin laifuka ku samu ɗaya ne sauki-sauki haka hmm? ƙarya ko ƙarami ne to idan mutum ya tuba da ƙarya kuma ya tabbata ya ce nasara ina komawa ga Allah bai daina shi naman mutane ba hmm? wanda cin naman mutane ana cewa kamar yadda aka faɗi da hausa cin naman a yuhibbu ahadukum an akula lama fihi maitan to idan tuba gare shi bai daina annabi manci ba annabi manci daga magana a dangana ta wani wuri a ɗauki magana a jingina ta wani wuri bai daina haka ba ina to wanshi an ce ya koma ga Allah ina koma ga Allah sai ce bi anna tawbata hiya ruju'u ila Allah ta'ala min mukhalafatihi ila ta'atihi wa ayyu ruju'in liman taba min dhanbin wahidi wa asarra ala alfi dhanbi قالوا والله سبحانه إنما لم يعاقب التائب ألا بيك ما ميتوبة لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته وتاب توبة نصوح والمسر شيكو وانشان لإدوجي على مثل ما تاب منه أو أعظم لم يراجع الطاعة ولم يتوب توبة نصوحة قالوا ولأن التائب سود ما يتوب إذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسم العاصي كافرين أنه إذا أسلم زال عنه اسم الكفر الكافرين فأما إذا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم المعصية لا يفارقه فلا تصح توبته ها زوجين بين بيت بدي شيء بايبا لا يفارقه ऐसे बा में ऐसा हो नहीं वो मिसाल है ऐसे न कह का कार्य कार्य न कार्य shi kenan ka zauna ka ci mutane me sunanka me sabo to to shi kenan ai kaga to ina tuba wa sirrul mas'alati anna tawbata hal tataba'adu kal shin tuba na zama balle balle kaman yadda sabo yake balle balle fa yakunu ta'iban min wajhi duna wajhi وكالإيبان نعم كوانا مغانا نيادو دي يابي سيكي سيكي يعني مغانا محسو هيدي آه، آه، مغانا أدوشي فكي دي أخير بالإشارة والدلالة كما هو زنغاني يعني ميكي جنوزي شغو بطيا بيانا <laughs> شيني نصر أشياء بشيكي ni ma neman kai da shi mm. ah. ban gane ba sosai eh a cikin tsari mm. ko faɗin haka? Eh, akwai yi da su akwai faɗa ta ga wa'azi. Ai, kaga misali yanzu a ce kai ne, mu ɗauka kai ne Allah ba shugabanci. Sai ka je ka ƙara ga na ƙafa na kallo a ciki. Ko, daidai ne tara jama'a dinga ce musu gada Allah da tsohon nan yake yi. Kullum yana zaune kaza, samun kaza yi. Wani me yasa kake haka? Akwai wanda ya fi ƙarfi na, wannan mun yi karami da ni da kai wannan ba zai zai zai iya gyaruwa da wuri eh, me yake da suna eh, zai zama kila ba zan iya zuwa inda kake ba amma ya kamata ai ko ta hanyar wasiƙa ko ta hanyar wani wanda zai iya ganin ka zan ce malam bello in kuka samu haɗuwa da wani ka ce masa gafa kaza gafa kaza fa abin nan ba daidai bane ba ka gane san da kai amma in tara mutane ke dukkan kalli abin da yake yi a shine ne cin naman ya gane amma idan misalin aka ce eh, eh, karatu ake za a ce duk wanda yi kaza kaza hukunci ga tsari kaza kaza hukuncinsa tsari ai kaga ba kira suna ba wannan kana karantar da al'umma ne tsare tsare na in wani zai ce ah, kamar yadda wannan ke cewa ya aka yi kamar yadda kaza ke kaza akwai wanda in kana magana kana magana sai tashi to ai wanda ke kaza fa to idan gangancin ka ka ce wanda kira da gashi nan sai ka same shi ka gaya masa kai ka faɗi magana ne saboda shi jama gashi nan sai mu haɗu ganganci ta da ganganci sai al hadida bil hadidi yuflahu ko yuqta'u akwai mutanen da suke irin wannan yana son ya faɗi ga wani na yin abu amma kai kake so ka faɗi ka gane ko sai ka kai ka turo shi konan inda zai fito fili ka ce to shi ke na ga wani ke faɗi kai mana ya ce abin da kake ba daidai bane ba amma yanzu kai da kasan yayi kai da ka bari can ku sasanta ka je kai masa nasiha nasiha ya ta kai masa kai kamar akwai abubuwa wannan ko a musulunci akwai su yanzu ba ka gani ba da aka zo aka turo mu jera ya zo hutu sai aka ce an kana mai bigiyar za a masa bincike shi kenan sai yan gari suka ce haka da mana da bauna nan mun shiga uku yanzu kun san yadda za a kore shi mu haɗa cin hanci mu kai wa umar sai mu ce shi ya ce a tara masa shi kenan bayan sun tafi suka haɗa taro sai suka haɗa dinari dubu ɗaya da kyar suka dawo suna zuwa kawai aka ce bayan aka ce ranka daɗe ga saƙon wanda aka ce gwamnan ka ce a tara masa ba mu samu tarawa da wuri ba don Allah a yi haƙuri eh, gwamnan ku ne ce a tara muku ce e to shi nan bari a kira shi kai to ga kuɗin da kace a tara maku a tara maka mujera ya ga ya shiga ya wuya don kan sakamakonsa kura in ma an bar shi da rayuwarsa sai ce to shi kenan sha kawo mu gani sai kirga sha nawa ne ice dubu dubu ɗaya ne sai ƙarya kake dubu biyu na ce ka riƙe dubu ɗaya kaga sun shiga ya wuya duka biyu eh? to ta gaji ce dubu uku ne ni gana na dubu ɗaya dubu ka ɗauki dubu ɗaya fito da dubu ɗaya ka kwanan ina za a ja mu wancan ma da aka tara su kai ya kai ya tsohon nan ya ga ya shiga riski sai ce a a ran kai da kai sharri mu kai masa <laughs> wallahi ba bai ce mu tara ba Umar ce a a haka kuke ashe kawai ya koma gefe ina jira bakinsa na kar maza a zartar da hukunci yanzu akan su duka. sai ga ke shi ai wallahi abin da ya faru wallahi malam ƙarya muka yi masa ran daɗe wallahi bai ce mu tara ba gani muka yi yana matsa mana akan gaskiya muka ga za ka dawo mana da shi sai muka ce mu yi masa wannan abin sai ka kore shi Ta ga kwanda a wuce shi da na akan ya karɓi kuɗin mutane saboda haka nan aka koma idan ina abin na yanzu ban ran mu gira shi sannan sai ce masa sai ce masa kai mai jira me kai ka ga in haka ka je ka ce masa dubu biyu ne ce sharri min shi sannan mai da masa da sharri in ba haka wannan fita ba in da ni da shi mu mutu tare in an kashe na kashe shi to amin don wannan za ka shiga riski dole ka shiga riski haka kaga riski da yawan sai ka haɗa da ku ku mutu gaba ɗaya to kaga ya fita shi ma ya fita to saboda haka dan wannan in ka tashi dai wa'azi za ka yi eh, kaza tsarin kaza kamar yanzu ai muka ce tsarin nan da aka zo da shi a Najeriya gaba ɗaya ba musulunci ne ba Qur'ani shine kaza ai gaskiya muka faɗi kuma bakin na masu mushe ba koyar muku ake yi ana misali da sauransu kaga wannan ai ne ya faɗi to haka bakin na masu ne ba amma mu kamo guda ɗaya mu dinga ce wane kaza daga Kano ko wane kaza daga kaza macuci ne waye waye ya yi sata ya yi menene haka da sauransu to gaggawar shi shine mun kina wani